yau za mu shiga suratul mulk suratul mulk sura ce makiya kuma ita ce jerin sura ta sittin da bakwai idan mutum ya faro lissafi daga sama wa ayatu ha salatun tana kunshe da ayoyi talatin daidai ba la yace wa tusamma aidan alwaqiya bayan suratul mulk ana kiranta da suna alwaqiya wato wadda take ba da karo ko tsaro wal munjiya sannan ana kiranta al munjiya wadda take ceton mai karanta ta wa tud'a fi tawratil mani'a a cikin at an ambace ta da suna al-mani'a li'annaha taqi wa tunji min azabil qabr domin tana tsare mutum tana cetonsa daga azabar kabari وعن عبد الله بن مسعود قال هي المانعة من عذاب الله an karɓo asar daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi wato yace ita suratul mulk ita ce mai tsare mutum daga azabar Allah wa hiya fi tana ɗaya daga cikin surorin da sun zo cikin at-taura wannan magana cewa suratul mulk tana cikin at-taura ba hadisi ne sahihi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan maganan sahabin abdullahi dan mas'ud shi ma riwayar tana buƙatan ƙarin bincike dan a tabbatar da tabbatuwar ta zuwa gare shi ina fata mun fahimta amma dai suratul mulk tana cikin surori masu farla hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa suratul fil qur'an 30 aya تدفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير yace akwai sura a cikin alkur'ani mai girma wanda take kunshe da ayoyi talatin katal za ta ceci mai karanta ta har sai an yi masa gafara a ranar tashin kiyama kaga wani hadisi ne ingantacce wanda imam abu dawud ya ruwaito sosai a cikin littafin sana a suna sana ko na hadisin daban wanda imam zai ya ruwaito daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wa ya kasance da daddare yana karanta alif lam mim as-sajada da kuma da zai biya dihin mulk wato manzon Allah yana yin zikirin dare da waɗannan surori guda biyu suratu sajada da suratul mulk yana karanta su da dare kafin ya kwanta ba. wannan hadisi imamu turmuzi ya rawaito shi kuma hadisi ne wanda yake sahihi sannan ko na hadisin daga ubay bin ka'ab wanda ibnu majah ya rawaito cikin sunan ɗinsa shi ma hadisi ne sahihi ubay bin ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta mana suratul mulk wa huwa qa'imun yawmal jumu'ah yana tsaye a ranar juma'a fa na bi ayyamin lahi ya tunatar da mu ranakun ubangiji abinda ake nufi da ranakun ubangiji ma'ana kwanuka da suka wuce a baya waɗanda ubangiji ta'ala yayi azaba ga waɗansu da suka kafirce masa da haka Allah ya faɗa cikin sufi Ibrahim wa zakkirhum bi ayyamin la inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin Ayyamin ayyamillah sune azaba dangi na azaba da Allah ya danke mutane da su azamun da suka shuɗe a baya a tarihi waɗannan hadisai dukkanin su inganta su ne waɗanda karanto a yanzu da haka dai ana kiranta suratul mulk shine hakikanin sunanta wanda ya tabbata koda cikin alqur'ani a rubuce sunan almunjiya akwai hadisin da yana haka sai dai za'ifi zai turmizi ya rawaito sai dai hadisi ne za'ifi an mai da ku ma da yake suratul mulk man qara'a fi lailatin faqad aksara wa asnaba wanda duk ya karanta ta cikin dare to hakika ya yawaita ta fuskar zikiri sannan wa asnaba ya zurfafa abin nufi ya kai gaya da ake bukata idan mutum ya karanta ta da daddare وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi manzon Allah ya ce wadittu anna tabarakal mulk fi kalbi kulli mu'min na so a ce suratu tabara tana zuciyar kowanne mu'mini wato kowa a ce ya haddace ta wannan hadisi shi ma bai inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa hiya 30 aya ayoyin ta talatin wa mawdu'uha ar-ra'is at-tauhid lahu ta'ala babban abin da sura take karantarwa tauhidi kadai ta Allah wa jiraduhu bil mulki bil wal in'am da kadaituwar Allah wajen mulkin halitta da kuma ni'imtar da su halitta ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin da ya ba mu ikon aikin. da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور باين بسم الله أبنجي تبارك الذي بيده الملك لفظ تبارك ko dai ka fassara shi da cewa tanazzaha ma'ana wanda ya tsarkaka ya tsarkaka allazi bi yadihi mulk wannan da mulki ke hannunsa shine Allah da Allah ya tsarkaka daga sanya masa abokin tarayya ya tsarkaka daga dukkan wata siffa ta tawaya ya tsarkaka daga gajiya ba. abin nufi lalle ya zama kamili cikakke mai cikakken kudura da iko subhanahu wa ta'ala shine ma'anan tabaraka ko kuma a fassara tabaraka da cewa taqaddasa shi ma dai ma'anarsa daidai da tanazzaha ko kuma a fassara shi da cewa tabaraka albarkatunsa sun yawaita sai zanto daga albarakatun lalle albarkatunsa sun yawaita zai biye da almulk wannan da mulki ke hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai ba abin da ke allah zai khalaqa al-mauta wal hayata shi ubangiji shine wanda ya halicci mutuwa a nan gidan duniya wal hayata kuma shine ya halicci rayuwa a lahira ai fil akhirah ko kuma shine ya halicci mutuwa da rayuwa din duka a duniya da lahira ma da ke fannutufatu ta'ridu laha al hayatu wa hiya ma bihi min al ihsan idan ka dauki dugon mani wato abu ne da rayuwa na iya bujiro masa bayan an sarrafa shi ya koma gudan jini ya zama soka zuwa lokacin da za a busa masa rai wal maut mutuwa kuma kishiyar rayuwa din kenan aw adabuha ko kuma rashin ta qaulani maganganu guda biyu wal khalqu ala thani bi ma'ana taqdir idan mun dauki ma'ana ta biyu al khalqu ya zanto abinda ake nufi wato ƙaddara abu malam yana so dai ya tantance mana da yake nufi da cewa Allah zai halakar mota wani hayata wanda ya halitta mutuwa ya kuma halitta rayuwa wata mutuwar sannan wata rayuwar waɗansu malaman sun fassara mutuwa wato ita ce mutuwar da take riskar mu a nan gidan duniya wal hayata ita ce rayuwa ta gobe kiyama waɗansu malaman suka ce a'a al maut da al hayata din na duniya ne mutuwar duniya din da kuma mutuwar nan gidan duniya da kuma rayuwa ta nan gidan duniya to idan mun ce mutuwa ta nan gidan duniya da kuma rayuwar nan gidan duniya ake nufi to sai tambaya ta zo cewa menene hikimar gabatar da mutuwa akan rayuwa ai da sai a fara ambatar rayuwa sannan me sannan mutuwa amma sai aka fara gabatar da mutuwa sannan rayuwa masu wannan zance suka ce hikimar da za a iya kalatowa karkashin haka shine tunatar da dan adam abin da yake ki tunda dan adam baya kin rayuwa guduwa yake قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون dan adam guje wa mutuwa yake rayuwa ko baya guje mata to sai aka fara ambata masa abin da yake ki aka jinkirta abin da yake so ita ce rayuwa waɗansu malaman suka fassara cewa a'a abin da ake nufi da al-maut a nan gurin wato ita ce babu din da dan adam ya samu kansa a cikin kafin a halitta Allah zai kalkal bauta ubangiji shi ya halitta babu don kafin a halitta dan adam a matsayin babu to babu kuma wani abu ne da yake kusa da mutuwa wal hayata sannan kuma ubangiji ta Allah ne ya halitta rayuwa ma'ana zai dauki nauyin busa a dan adam rai to masu wannan magana ko dai su ce babu ko kuma su ce dan adam a zangonsa na tsugon mani da gudan jini da tsoka dukkan shi daidai yake da al domin abin da ake nufi da al-maut a hakikanin larabci shine inqita'ur ruhi anil badani wa mufaraqatuhu minhu wato yankewar rai daga gangan jiki to dogon mani da gudan jini da tsoka dukkan su gangan jiki ne amma babu rai a cikin sa kaga sunan shi mai mutuwa Allah zai halakal mauta kenan wal hayata bayan an busa mutum rai kenan ina ba ta an fahimta Allah zai halakal mota wal hayata shi ya halitta mutuwa shi ya halitta rayuwa to kaga shi ya halitta mutuwa ma'ana shi ya halitta dan adam lokacin da yake dogon mani gudan jini tsoka wal hayata kuma shi ya halitta rayuwa a jikin wannan gudan jinin da tsoka bayan ya kai zangon da zai zama dan adam ina ba za mu fahimta haka dai wadansu daga cikin malamai su ubangiji subhanahu wa ta'ala ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to anan gure idan mun dauki al maut shine wancan zango da muka ambata na dago na dago da gudan jini da tsoka to kaga nan gurin shine ba da yake cewa to ba za a dauke shi a matsayin alkhalqu ba anan gurin sai dai in mun dauki alkhalqu a matsayin kaddara abu Allah shi ya kaddara mutuwa a jikin wancan tsugon mani da gudan jini da tsoka sannan kuma shi ya halicci rayuwa a jikinsa kaga ya kaddara mutuwar mutuwar za ta zo yaushe nan gaba bayan rayuwa ta riga ta zo ta shiga jiki sai mutuwar ta zo ka kalaka bi ma'ana kaddara in mun dauki wannan zance na biyu a takaice da yayin uwa idan muka dauki zantukan nan guda biyu ko dai mu ce kalaka ya halitti mutuwar rayuwa ma'ana ya kaddara mutuwa tun kafin ma a busa maka rai an kaddara idan ka mutu idan an busa maka rai zaka yi mai zaka mutu ko kuma kalakal mata ubangiji ya halitta mutuwa ma'ana ya samar da gangan jikin da babu ruhi a jikinsa shine wancan zango na dan adam kafin a buta rai wal hayata sannan kuma ya busa masa rai ina ba za mu fahimta domin dai mutuwa guda biyu ce sannan kuma rayuwa guda biyu mutuwa ta farko shine kafin halittar dan adam yana matsayin kaman babu sannan sai aka buta rai a jikinsa sannan bayan an busa rai a jikinsa bayan yayi kwanakin da aka ɗiba masa duniya kuma zai mutu mutuwa ta bi kenan to daga nan gurin kuma sai a sake farfado da ke a ranar tashin kiyama rayuwa ta bi kenan ita mutuwa ta biyu babu wata mutuwa da za ta sake biyu bayan ta kamar yadda rayuwa ta biyu ko mutuwa ba za ta sake biyu bayan ta ba amma mutuwar farko rayuwa na iya biyu bayan ta kamar yadda rayuwar farko mutuwa na iya biyu bayan ta ina fata an fahimta da haka Allah ya ce wa qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل an gane ku su da ka kaga mutuwa guda bikin na rayuwa guda Allah ya yi haka ne ya buluwa kuma ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku ku mutane kalmar liyabluwakum tana da alaka da talakal mota wal hayata wadanda suka ce ah, tana da alaka da talakal hayata ne kadai amma dai cewa tana da alaka da su biyu ce idan jarabawar shine rayuwar da mutuwar gaba daya duk da cewa dan adam zai ci jarabawar ko ya fada cikin jarabawar ne lokacin da yake rayayye to amma mutuwar sanin zai mutu din zai taimaka wajen idan ya sa mutuwa cikin tunaninsa wajen yayi aikin da zai ci jarabawar amma dai li yabluwakum jumla ta riga ta cika nan allazi al mauta wal hayata li yabluwakum jumlar ayyukum ahsanu amala zaman kanta take saboda haka ne ma ba ta da alaka da li yabluwakum domin inda li yabluwakum tana da alaka da ayyu da sai zanto li yabluwakum ayyakum sai zanto mafa'ulan bihi mansub ne lafazin ayya na abin da ya riga yake shine li yabluwakum amma tun da ba ta da alaka da ita san zan zo da ya zuwa kun jumla ta cika ayyukum ahsanu amala wannan kuma mubtada wal khabar ne ayyukum mubtada ahsanu sai zanto kabar sa amalan sai zanto tamyizi ubangiji ta'ala ya halicce ku kuma zai bayyanar da wane ne cikin ku yafi kyakkyawan aiki shine ahsanu amalan wanda yafi kyakkyawan aiki a nan gurin ubangiji ta'ala na san aiki ya zama kyakkyawa ne ko da baya da yawa sama da ce da aiki da yawa amma baya da kyau ai ahsanu sa'atan mimman kana sadisan sawaban waye zai aiki wanda yake mafi kyau da'a mafi kyau daga cikin irin aikin da zai zama khalisan tataccen aiki sannan sawaban aiki na daidai wal khalis aiki tatacce idan kana lillahi shine aikin da aka yi shi don Allah kadai was sawabu aikin da yake na daidai idan kana ala sunna shine aikin da aka yi shi kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al aziz al ghafur Allah shine al aziz mabuwai sannan kuma al ghafur mai gafara wato al wato wanda yake da izza kenan sannan al gafur ko mai gafartawa mai yafewa ababe guda biyan nan ubangiji ta'ala ya tafanta da su a su kadai kuma ya tafanta da su a hadda da juna domin al-izza abinda take wa cikakken iko ta yadda ba abin da ke sa kamar yadda kuma al-ghufran abin da yake wa, ya fi dukkan zunubai ko mun yawan su ba sa masa yawa in dai mutum ya ba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم to da wuya a yi ƙarfi, a yi yafewa amma ubangiji ta ala shi gashi da ƙarfi, gashi da yafewa don wani lokacin wanda ya yafe ba wai ya yafe ba ne ba dan arhama sai dan ba ya da ikon ya rama sai yi sai ya haƙura ina fata an fahimta to ubangiji da Allah ya haɗa dukan guda biyu yana yafewa ba dan yana jin tsoron wani ba dan ba dan kasawa ba ina ba za mu fahimta sannan kuma shi mai iko ne idan ya so kamawa subhanahu wa ta'ala ma'ana dai izza ta ubangiji izza ce wanda take akwai yafiya a cikin ta yafewa ta ubangiji yafiya ce da take akwai izza a tattare da ita sabanin izza ta dan adam ba lalle bane ka samu akwai abuwa a cikin da rangobi sannan ya fi wata ta adam ba lallai bane zan so cewa akwai karfi da iko kuma amma Allah ya haddaka guda biyu izzatuhu makarunatun bil gufran wa gufranuhu makarunun bil izza subhanahu wa ta'ala shine ma'anar huwa al-azizul ghafur dalilin الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فسور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق سبع سماوات ومن يجي شيء لولي أهل الشيء ملك دابك طيباتا وتسمع متى هنا معنى طباقا يكي نفسه waɗansu malamai suka ce tsibatan din nan ana ƙaddara masa fi'ilinsa ai allazi khalaqa sab'a samawatin wa tabbaqaha tibatan amma sai aka shafe fi'ilin tabbaqaha aka kyale masdarin da ya wakilce waɗansu malaman suka ce a tibatan din nan mafa'ulan ne na biyu khalaqa sab'a wato mafa'ulul awwal kenan samawatin tibaqan mafa'ulus thani kenan anan sai zanto khalaqa bi ma'ana sayyara ma'ana shi ne wanda ya mayar da samman suka zanto bakwai wata saman wata shi ne tsibatan wata saman sama da wata saman kuma ba a manna suke da juna ba a tsakankaninsu akwai rata tsakanin sama ta farko zuwa ta biyu kamar yadda yake akwai fili tsakanin ta biyu zuwa ta uku haka kuma kowace sama tsakaninta da yar uwata har zuwa saman bakwai an gane ku abinda wannan ke nuna wa cikakken iko da cikakken kudura da aka ambata a baya قال البقائي بحيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء من الأخرى wani malami da malami tuyo maganar sa ya ce an ce musu tibatan saboda kowane sashi daga cikin sasannin guda sammai din zai zanto daidai da na uwarta ma'ana ta fuskar girma kenan wala yakunu juz'un minha kharijan an zalika ba wani bangare da zai fita daga daga daga wannan tsari hakikanin gaskiya wannan magana da ya faɗa babu wani nasu ya kasa ba wani dalili da ke nuna cewa girman sama ta ɗaya daidai yake da ta biyu ko ta uku daidai yake da ta hudu haka ma akwai dalilin da yake nuna cewa ita saman farko ta fi faɗin ƙasar duniya girma kamar yadda sama ta biyu kuma ta fi sama ta biyu faɗi ta farko kai kamar yadda ta uku ta fi ta biyu ta hudu kuma ta fi ta uku har zuwa ƙarshe za mu fahimci wannan ma a cikin wani hadisi na maza a sassan yake cewa idan mala'iku sun sauka daga sama a ranar tafi kiyama yau mata ku sama abin kamar wani zinar mala'ikatu tanzila mala'iku za su sauka mala'ikun sama ta farko in suka sauka yawan su ya kai su yi wa duniya gaba ɗaya da'ira halittu tun daga annabi adam zuwa karshe za su yi mana da'ira saboda yawan idan na sama ta biyu sun sauka su kuma sai su yawa na farko mai da'ira to in yawan su dai za su iya musu da'ira in yawan su dai ba za su iya musu da'ira lalle wadannan sun bi in na uku sun zo wadannan kuma su yi wasu da'ira har na bakwai su yi wa duka sauran da'ira to wanda wannan ma zai iya ba da fahimtar cewa lalle girman man ba dai bane ina ba da mu fahimta قال وهي لا تكون كذلك الا ان تكون الارض كرويه يجي بان ذا اي سميت zama. daidai wa da dukkan girma kuma tsibatan suna daidai wa da shi kan sai fasara shi da cif cif wato ba da tafota yace ba da ya zama haka sai in kasa ta zan zanto kurawiya ce wato tana kamar matsayin kwallo kamar yadda masu ilimin zamani suka faɗa cewa kasa kamar haka take awar cewa kasa ta kamar kwallo yake wato da ce wadda qur'ani bai ce haka take ba bai ce ba haka take ba ya rage na ayi bincike yan an ta bincike ingantacce da ya tabbatar shi ke amma qur'ani babu wannan sai karar cikin sa da ya nuna sama din kamar kwalla take duk da cewa waɗansu daga cikin malamai a cikin su har akwai shi kansa ga ya kawo ga Muhammadu bin Allah cikin su da gafara suna kokarin fassara wato wal arda ba'da zalika da ha ha a matsayin ma'ana ubangiji ta'ala ya sanya kasa din ta zanto da haha ma'ana ya mayar da ita turarriya kamar kwallo ko kewayayya mai da'ira kamar kwallo wanda wannan lafazin idan mutum ya duba sai a cikin dukkan littattafai na fassar larabcin qur'ani baya nuna da haha yana nufin mayar da abu kamar kwallo ko mayar da abu kamar da'ira abin da yake nuna wa baza abu bayan da yana yana turauri guda sai aka baza shi sai yayi sai yayi fadi ina ba ta an fahimta domin abinda ayoyin su nuna kenan dan ubangiji ta Allah ce a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha fasawaha wa jalalaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha nan yana magana halittar sama ubangiji ta ala ne ya halitta shi sa mata kaza sa mata kaza sai ce to kuma kasa baitin haka yace dahaha sai shimfida ta ba halitta bace ta bace na ake magana yanzu me ake magana fadawa domin ƙasa din an riga an halitta ta kafin sama da aka gama halittar kasa kafin a fada ta ce, ubangiji ya halitta sama bayan ya halitta sama ya kare sai kuma ya shimfiɗa kasa ɗin kuma wannan shi za fahimta a cikin ayoyi ina fata an fahimta a cikin sunan bakara dan ka biyo za haka khalaqa lakum ma fi ma fi al-ardi jami'an thumma tawa ila as-sama'i fatawahunna sab'a bayan ya halitti ƙasa kenan da abin da ke ciki sai kuma ya halitti sama ma'ana ya dai-dai san sammai guda bakwai to wannan sammai guda bakwai sannan kuma bayan an gama su wal arda ba'da zalika din da ha ha sai kuma aka zo aka shimfida kasa da halittar yanzu ko me shimfidawa da haka dai da ha ha abin da yake nufi ba safaha wanda basu sai kuma shine shimfiɗa shi amma baya nufin ture shi daidai wa daida ina fatan mun bayyana ubangiji ta alati ce Allah zai talaka ta ba a samawatin kibaka shi ne ya halitta mai guda bakwai wata saman kuta wato wata saman saman kuta shi ne kibaka ma tara fi khalqir rahman min tabaruk bul muqaddis kan abin da malaka ya ce wa samaa'ud dunya muhitatun biha ihafata kashr al-baydati min jami'il jawanib wato ita zaman duniya sama ta farko tana kewaye da kasa ne irin kewayar da kwamson kwaye wa kwai din wato ta dukkan kowane bangare ke kaga da malam yana kuma kan wancan abin da na faɗa muku da majiya ba kai a nan ya zama duniya kamar mai take kamar kwai ma'ana irin yadda kwai din yake kewaye da kwamtan kwai da yake kewaye da kwallon to haka kuma kasar ma take kewaye da duniyar duniyar tana tsakiya hakikanin gaskiya wannan kuma ba abin da zai taimaki wannan fasar a cikin ayoyi na alkur'ani ko hadisi inganta kamar dai da dai bayani والثانية محيطة بالدنيا sama ta biyu tana kewaye da duniya gaba ɗaya wa haka za ila an yakuna al-ardu muhitan bil kulli wal kursiyyu alladhi huwa karabu aqrabuha bin nisbati ilayhi ka halqatin mulkatin fi falatin ma zan nuka fama dhannuka bima fawqahu wa kullu sama'in fillati fawqaha bi hadhihi an-nisba ma'ana wannan tana kewaye da wannan wannan ta gina tana kewaye da wannan har zuwa kace kamar da wanda ya bayani kasa dai tana kafa kurkar kuma akwai akwai ma daga kasan kafin aje ina dan da suna haɗu da juna sai Allah ya rage su a walam yaran da zina kafaru annas samawati wal arda kanata alaka da hada suke sai Allah sai ba fatan ana kuma sai muka ware sama aka yi sama da ita inda take kasa aka kasa da ita inda take to idan aka ce kuma ta zo ta kewaye ta kamar yadda kwamso ke kewaye kwai kaga sun zo sun sake mai haɗewa ke. amma Allah ya rage su da juna sai da ba haka suke ba subhanahu wa ta'ala ma tara fi salkin rahmani min tafawu. kai mai karatu babu yadda za a yi ka gani fi halkar rahmani a cikin halittar ubangiji min tafawut wato wani bambanci a cikin halittar sama at tafawut ai tabayun wa adamu tanasu baka ganin rashin dacewa da juna baka ganin rashin tsari a cikin halittar sama za ka sama tana cikin cikakken tsari mai ban kai fardi il basar mayar da ganin zuwa sama aya ilmu fi sama'i hal tara min futur in kana iya ganin waɗansu tsagogi a cikin sama al futur jam'i na al fatru al fatru shine tsaga kamar at tafassur wal intisar abin da yake nufi at tashaqqu agewar abu da haka Allah sai zama an fatarat kuma sai jawo da sai zama sama'u shaqqat da in fatarat da in shaqqat da ma'anarsa da shine tsagewar abu da ke cewa da haka al futur jam'i na al fatru guda ɗaya al fatru kenan amma idan an ce alfitru ya zama shine buɗe baki ko cin abincin safe ko buɗe baki da mai azumi alfitr da haka ake cewa idul fitri ko yawmal fitri amma za ka ji a larabci yau a larabcin zamani ɗan sai ce alfutur suna nufin buɗe baki wanda wannan kuskure ne ba daidai suke da juna ba wancan alfitru kowa ake ce masa ina fata mu fahimta hal tara min futur sun marji albasara sannan kuma sake ɗaga ganin ka zuwa ga sama karrata ne karo na biyu ko karratan ba da karra hasso biyu yan qalibi ilayka basaru qati'an ganin zai dawo maka khati'an yana kaskantacce ai zalilan li adam idraki khalalin yana mai kaskantacce dan bai ga wani cikas ko tangarda a sama ba wa huwa hasir kuma yana mai shaida tsammani ai munqati'un ar-ru'yati khalal yana mai tsebe tsammanin cewa ba zai ga wato tikas ko wata sangarda a ba to a nan kallo nawa kina kai umarni da cikin wannan aya ubangiji sai farji al-basara ba na farko ba kenan hal salam butur sun marji al-basara karratayn to wannan karratayn so nawa to biyu kenan da tanga daya ya zama guda nawa uku haka wadansu malamai suka ce dan karrace ni marra ba da marra waɗansu malamai suka ce wato idan an haɗa da na farko da wannan guda biyu ya zama uku waɗansu suka ce a hudu ne dalili ai ba a cewa farji ilbasara mai yadda ganin ka zuwa ga sama sai in da ɗazu ka kalla kafin a ce ka kalla to yanzu aka ce to sake kallo ka ga na biyun kenan to kuma sun marji ilbasara karrace ni ka ka sake waɗansu biyu ya zama nan kenan a cikin kowane kallo da za ka yi ana son yi kallo ne da izina shin za ka ga wata tsaga a sama shin za ka ga wani abu da aka sa inda bai dace ba shin za ka ga wani tauraro da bai dace ba da mazauninsa shine inda za ka maimaita gani ka sake maimaita gani an gane ko yankadu bi ilayka al-basaru khasi'an ganinka zai dawo gare ka khasi'an yana kaskantacce wa huwa hasir ya ma dai bai tsammani cewa lallai ba zai ga wani cikas ba a sama babu cikas a sama da haka babu tangarda a sama da haka ma tarafi kalkar rahman min tafawud ba yanda za a yi daga cikas a cikin halittar Allah dan shine at-tafawud bi ma'ana at-tabayyun ko kace at-tafawud kamar yadda yake a qira'a ta jumhur ko at-tafawud wato ba tare da alifin ba sai a yi shadda akan wawu wannan kamar yadda yake kuma a qira'a ta al-imam al-kisai ita ma qira'a ce mutawatir sai Allah ولقد بينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا كنتم فيما سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ولقد زينا سماء الدنيا حقيقة من قواتا saman duniya wato ita wannan saman ta kusa da muke gani mun kawata ta bi masabiha da waɗansu fusulu jam'i na kalmar misbah fitila ɗaya kenan ai bi taurari kenan waja'alnaha mun sanya wani sati na su wannan fitilu ko taurari din su zanto ruduman ababan yin jifa litayatin da ke tsano idan tarafu sam'a idan sun yi yankurin sato maganar mala'iku a sama fa innahu yanfasilu shihabun anil kawkab kawai sai wani balgatan harshen wuta ya ciru ya balgatu daga jikin babban tauraro kalqabat kamar garwashi yu'khadhu minan nar da za a cikin wuta fa yaqtulu al-jinni sai ya kai farmaki ga wannan aljani ya kashe shi aw yakhbiluhu ko ya haukatar da aljanin la anna al-kawkaba yazulu an makanihi ba wai tauraron bane yake bari inda yake da kansa a'a harshen wutar yake tirata daga cikin tauraron dan a kai farmaki da shi kan aljan ina ba an fahimta abinda ma da yake so yake kenan nan da haka dai ubangiji ta'ala ya kawata sararin samaniya da taurari taurarin nan qatada al-imam qatada ibn da'ama as-sadusi kamar yadda yake cikin sahih bukhari yace ubangiji ya bayyana amfanin su guda uku amfani na farko yin kawa ga sama zayyana sama a duniya bi masabiha inna zayyana sama a duniya bi zinatin al-kawakib amfani na biyu ba da tsaro ga sararin samaniya din da yadda aljanu ba za su iya sato maganar mala'iku ba shine waja'alnaha rujuman lisyatin a can kuma wa hifzan min kulli shaytanin marid wato dan su santo tsaro a sama daga dukkan wani ke dan kangalarre da ya so ya sato magana mana da haka aljumu da kansu suke cewa wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at arsan shadidan wa shuhba mun yi yunkurin hawa sama amma sai muka samu sararin samaniya an cika shi da har tsaro shadidan tsaron ma mai tsanani wa shuhban da waɗansu taurari masu abin wuta dan idan sihab فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب سهبا jam'i ne kenan na shaha sannan abu na uku daga cikin amfanin taurari a sararin samaniya Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun dan su zanto kiriyar da dan adam cikin dare dan ya gane ila hanyar garin sa yake gaba ta yi cikin dare wanda dare ya masa wannan idan mutum da ilimin taurari kenan wanda yake gane motsa wasu dan tantance alkimla yayi amfani da motsa taurari da kawa da koma wasu da kuma kadawar yanayin iska dan tantance lokutan sallah ko dan fitar da kalanda shi ne alamatin din wa bin najm hum yahtadun wadannan su ne amfani guda uku na taurari da haka duk wanda ya amfani da su duk wanda ya yi itikadin wani abu tattare da su ba wannan guda uku ba to zai zanto yayi wa Allah kariya kamar wanda zai yi itikadin cewa fitowar tauraro kaza to na nuna duk wanda aka haifa a wannan tauraro a lokacin da tauraro ke masauki na kaza zai yi arziki ko zai yi hasara ko zai mutu ko wata musiba za ta faru ko wani bala'i to wannan ya zama tsafi da dabo ko abin da bai dace yau Allah kariya yadda masu sihiri suke amfani da izina tauraro da ai wani amfani shi a a sai shi a lokacin tauraro na masauki kaza ko wata yana masauki kaza ko a cikin wata kaza ko kwana kaza ga wata kaza da haka zai yi arziki ko ba zai yi arziki ba zai yi talauci ko zai yi wadata zai ci nasara ko zai kasa cin nasara wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba an gane ko amma yin amfani da ga wanda Allah bai wa ilimin taurari dan tantance alƙibla dan tantance lokutan sallah wannan ya halatta Allah ya yi itara zuwa gare shi wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna ma'ana sukan shiryu ta hanyar kallon tauraro su gane ya za su yi su je gida idan sun fata bimawa ta kama su cikin dare ko ina alƙibla take don su gane hanya su bi ina fata an fahimta ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح wadannaha rukuman lishayatin Allah ce wa atadna lahum azab sa'ir su kafirai mun yi musu taradi na azaba mai tsanani ita ce wuta a bar kunnawa walillazina kafaru bi rabbihim azab jahannam zai tabbata kan wanda suka kafirta azaba ta wutar jahannama wa bi'sal masir kir da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama fiha idan an jefa su fiha a cikin ita wuta din sami'u sai su rinka jin wani ruri nata ai sautan munkaran ka sautin himari shahiq shine sauti irin na daki. za su rinka jin wani kogi kamar kogin jaki kasar ba kogin da yake rikitar da mutum kuma ba da daɗin ji irin na daki. to haka wata za ta rinka wannan kogin wahiya tafuwar alhali tana tafarfasa shi ne tafuru wato tana tafarfasa kenan kamar irin yadda a ce a cika tukunya da ruwa ta ɗauki kwayar gida ko kwayar ƙero ko kwayar shinkafa guda ɗaya a jefa a ciki bayan ta tafasa ya za ka tana yi wannan kwayar za ta ta jujjuya to haka wuta take jujjuyawa da waɗanda suke duk yawan su saboda girmansa da fatansa idan an jefa su za ta rinka tafarfasa da su irin yadda tukunya ke tafarfasa da kwayar wake ɗaya ko kwayar gida guda ɗaya idan an cika ta da ruwa Allah ya tsare ga wannan ba kalmar musiba ba shi ne wahiyar ta kowa sai Allah ta ta ta mayyazu min al wato ta kusa ta kekkece da juna ita wuta ɗin min zai da saboda fushi tamayyazu asalinsa ta ta tamayyazu da ta'un guda biyu ya halatta dukkan fi'li mudari da ya fara da ta guda biyu a tafe ɗaya a ɗaya. ko ma'anarsa a larabci ko dai ce ta tamayyaz ma'ana ta takaffa wuta kamar ta yanke da juna saboda fushi min al saboda fushi da take ga waɗanda aka jefa su kullama ulqiya fiha fawjun yayin da duk aka jefa wani adadi na mutane a ciki shine fawj wato group na mutane ko adadi na mutane jam'in su shine abwajan yadkhuluna fi dinillahi abwajan fawjun ya zama guda ɗaya kenan sa'alahum khazanatuha sai masu gadin su tambaye su alam ya atikum nazir shin mai gargadi bai zo muku ba khazana sune masu gadi wato jam'i na alkhazin mai gadi guda daya kamar yadda alkhizana din ana nufin taska ko su so alkhazin sai zanto shi ne su kifa ko mai gadin wurin alkhazana jam'i su kenan in suna da yawa ina fata mu fahimta to wannan sabi'ul haka hikar za su ji suna wani irin kogi to wannan kogin ita wutar ce za ta yi ko su ne za su yi a nan gurin da ya an ce sami'u laha za ta fi ita ce take yi amma a cikin suratul hud akwai wata aya da za a fahimci kamar sunan shi da Allah ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni fa minhum shakiyyun wa sa'ir fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq an gane ko da fiha zafirun su ɗan wuta a cikin wuta suna da wani irin zafir wato zafir shine kamar kuka na alfadari wa shahiq da kuma kuka irin na jaki wani lokacin su kukan alfadari wani lokacin su yi kukan mai jaki wato kuka dai a shahiq wato shine tarda da sautin ta sadari kokkomawar sauti a kirji yadda mutum zaka je na sukewa saboda wahala to wannan shine nau'in azabar da zamu to kaga nan wurin an ce lahum fiha zafirun wa shahiq an gane ko wato kamar su da suke yin kogin amma nan wurin sami'u laha an gane ko shahikan. wa hiya kaga ita ce take ba ana su za su yi ita ma wuta za ta yi mai irin wannan kogin idan ita wutar ta yi azaba ce a gare su haka su ma lokacin da suka yi ba daɗi ne ke sa su yi ba su ma dai azaba ce wato kawo wannan dan a nuna nau'in azaba da ke cikin wuta lallai dan dan adam ya razana ya firgita mai laifi ya tuba mai shirka ya tuba mai bid'a mai sako mai zalunci duk ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya san cewa tubar su ita ce za ta bashi lamunin tsira daga wannan wuta da ake bayanin nau'ikan azaba da ke cikin ta to idan mala'iku suka tambaye su alam ya tukum nazir mai gargadi ya zo muku gobe zo muku ba me za su ce qalu bala qad ja'ana nadirun fakazzarna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قالوا سيكا تسنتي بلا إيه بذكتي يزو قد جاءنا نذير حقيقة بذكتي يزو منا فكذبنا أما دي مكة كالية تاتي وقلنا كم مكة سي ما نزل الله من شيء الله بيتبقى سوكا دكومي با wato kaga ba ma annabtar annabi Muhammad kada suke karatawa ba annabtar dukkan wani annabi ma nazzalallahu min shay'in gaba dai Allah bai taba saukar da wani abu ba in antum kuma suka ce da masu wa'azi in antum ku dinnan ba komai kuke ciki ba illa fi dalalin kabir face cikin bata wanda yake mai girma kaji wato halakaci wanda cewa wanda yake kina shi zuwa ga shari'a kai batacce ni. wato kafirai za su faɗawa annabawa da mabiyansu wa cewa in antum illa fi dhalalin kabir malai ta yahtamilu an yakuna min kalam al malaikati lil kuffar wannan jumla ta karshe in antum illa fi dhalalin kabir zai iya yiwa magana ce da malaiku za su faɗa wa kafiran bayan su kafiran sun ce fa kadzabna wa qulna ma nazalallahu min shai? sai malaiku su ce in antum illa fi dhalalin kabir to ko in haka ne ai ba ku kasance komai ba face a cikin bata wanda yake mai girma ina akhbiru yayin da suka akhbaru bi takzib yayin da su da kansu suka ba da labarin cewa ai sun wa an yakuna min kalam kufar kuma ta iya yiwa ma'anarsa na iya zama wato magana ce ta su kafirai da suka faɗe ta min nuzuri ga masu musu wa'azi in ka fassara ta da da ma'anar yi in ka fassara ta da wata ma'anar da yi domin kafirai da ai sun yi da'awar cewa annabi da wanda suke tare da shi a bata ta wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabquna ilayhi wai kafirai suka ce abinda mamane suke kai da alkhairi ne da ba su riga mu ba da mu za mu riga su tunda mun fi su sanin ya kamata mun fi su wayewa amma tunda ba mu shiga wato ba alkhairi ba ba kaji dan Allah ya rubuta wai wa qalu suka rika cewa a cikin wuta law kunna nasma inda a ce mun kasance muna ji aw na aqilu ko da mun kasance muna hankaltar abin da ake faɗa ma kunna fi ashabis sa'ir yo ai da mu kasance cikin azaba ta wuta ba Allah ce ba a fa atarafu bi zambihim da haka sai suka yi itirafi da zunubin su sun yadda cewa su masu laifi ne fa suhqan li ashabi sa'ir ne san ta din kai tabbata ga yan wuta ma wuta Allah sani. a nan gurin malamai suke kawo wata matsala suka ce da mutum ya rasa ji da mutum ya rasa gani wanne fi a ce ka zama kawo to ya zama kawo a ce mutum ya zama kawo ko a ce ya zama kurma in dole sai dai ta faru wanne fi wato da ji da gani dukkanin su hanyoyi ne na jiriya kuma hanyoyi ne na samun ilimi da ji da gani kowanne hanyoyi ne na jiriya na ilimi dan Allah ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ma'ana ubangiji ya halice ku san komai ba da ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya kaga hanyoyin nan guda uku da su ake samun ilimi ko ilimi mai kyau ko mara kyau ko ilimin duniya ko na lahira ido zai baka sako na launuka ne kunne ya baka sauti zuciya kuma ta haddace yamma abin da ido din ya gani yamma abin da kunne ya ji ita zuciya aikin ta haddace ba nan gurin da yawa daga cikin malamai suka ce wato mutum ya rasa gani ya fi da shi ya rasa ji domin ka ta ganin manyan malamai cikin makafi amma ka taɓa ganin kurma malami kurman malami ganin sannan ma ko yanzu a duniya ka ɗauka ba ba batun ilimi da kulma da wakahu wanne ya huwayo wakahu ya huwayo da wuya da yi kulma mai wayo ina ba ta mu yi ma'ana dai kunne ya fi amfani ga ɗan adam sama da gani ina ba an fahimta dan nan kuma suka ce wa qalu law kunna nasma'u kaga ba su yi maganar gani ba inda mun kasance muna ji ai kaga suna gani amma ganin bai musu amfani ba inda mun kasance muna ji auna aqilu ko muna hankalta din mu hankalta abin mu fahimta ma kunna fi ashabi sayyid je ji in mutum ya ji mai kyau yana iya hana shi ga cikin wuta dan mutum ya zanto baya jin magana to zai iya shiga wuta kenan amma rashin gani ba lalle bane bai kai mutum wuta rashin jiko na kai mutum wuta amma rashin gani ba lallai bane ya kai mutum wuta ina ba za mu fahimta suka ce shi ma duk yawanci inda aka zo ambatan ji da gani din sai an fara ambatan ji sannan gani kamar ayar da muka ambata wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ina ba za mu fahimta sai a fara ambatan ji sannan a yi maganar gani saboda ji din na da muhimmanci a tsarin dan adam wa qalu law kunna nasma'u Auna na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir allati fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqan wato suhqan li sa'ir ne san ta jin kai tabbata ga waɗanda suke yan wuta lafazin suhuƙan ma'ana ashaqahum Allah suhqan Allah ya nesantar da su matukar nesantarwa amma sai a kawo mazdarin dan ba sai an kawo fi'ilin ba ya wakilci sai Allah إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الصدور آية، إن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إن الذين يخشون ربهم بالغيب lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a fake yakshawna rabbahum rabbahum bil ghaib kenan suna jin tsoron ubangiji a fake ba tare da sun taba ganin sa ba wannan ita ce ma'ana daga cikin ma'anoni da ake fassara ayar ma'ana ta biyu ya zanto ma'anar yakshawna rabbahum bil ghaib suna jin tsoron ubangiji a inda ba kowa ta da sun faku inda ba idan da yake ganin su to wannan suke saba amma tsoron Allah ya hana su sabo to wannan shi ma ana fassara ayar daidai da fadin Allah ta'ala man khashiya rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib khashiya rahman bil ghaib ko yakhshawna rabbahum bil ghaib an gane ku wa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wadannan ayoyi da ire-iren su wannan ma'ana guda biyu idan ka ba su ta fuskar fasara ko ce ka ba ta yi domin falala ce ga dan adam a ce shi ya samu damar sabawa Allah inda ba wanda ke ganin sa amma tsoron Allah ya hana shi saba wannan falala ce fa ce ga dan adam ya ji tsoron azaba bayan bai taba ganin ta ba manzo Allah ba shi labari labarin da manzo Allah ba ya gaskata ya zanto yana jin tsoron wuta kamar ya taba ganin ta da ido wannan falala ce to da haka masu irin wannan su ne lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da kuma lada mai girma ubangiji ta ala ce wa sirru qawlakum aw jaharu bih lafazin asirru fi ilal amr ne daga al-israr sirranta abu kenan ijharu shi ma fi ilal amr ne shine daga al-jahru bayyana abu ma'ana ku sirranta ko ku bayyana duk ɗaya ne waɗansu malamai suka ce fi'il al-amr anan ma'anarsa al-khabar fi'il al-amr ne a ganin ido amma ma'anarsa labari abin nufi israrukum wa jaharukum inda Allah ta'ala sawa da bayyanawar da sirrantawar duk ɗaya ne a wajen Allah ba bambanci da haka idan ka sirranta idan ka bayyana duk ɗaya ne a wajen Allah sawa'un minkum man asarra al wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar ma'ana wanda ya bayyana zance da wanda ya sirranta da wanda ya abu da daddare da wanda ya da rana fai duk ɗaya ne a wajen Allah dare duhun dare baya tasiri game da ubangiji da Allah sirrantawa ba ta tasiri game da iliminsa da sirrantawa da baina da tsayin subhanahu wataala a wurinsa wa sirru qawlakum aw jaharu bi ku sirranta zancen ku ku bayyana duk ɗaya ne innahu alimun bi zati sudur shi Allah ya san abin da ke cikin kiraza a cikin a koyi a cikin kirji ma kafin ka bayyana ala ku saurara ku ji ya alamu man khalaqa wanda ya halitta yana da cikakken sani game da me ya halitta wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif masanin boyayyun al'amura sannan al-khabir gwani cikin kowane lamari ko mai ba da labari game da abin da mutane suke aikatawa shi dai al-latif suna ne daga cikin sunayen Allah asma wa husna kamar da al-khabir shi ma suna ne daga cikin sunayen Allah asma wa husna to kuma kowanne yana dauke da ma'anoni guda biyu masu kyau domin allah latif ko kace masanin koyayyun lamurra domin galibi mutane muna sanin bayanannun al'amura ne ba koyayyu ba to shi Allah ya san koyayyu irin sanin sa game da bayanannun ya san al irin sanin da yawa kulliya. kanana da manya duk ya san su abin da ke fako da abin da yake koye cikin teku a karkashin kasa cikin duhun duhun kasa Allah ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لطيف كده مثلا قويل لمرة ما نفسك فرقو كده ko ka ce latif mai tausayi daga Allah tafa ne taushin abu Allah mai tausasawa ne da haka a cikin surtu ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa aziz Allah mai tausayawa bayi ne in ka fassara shi mai tausayawa ya dace da ma'ana mai kyau game da ubangiji in ka fasa shi da masanin koyayyen lamarra ya dace da ma'ana mai kyau game da ubangiji haka kuma shi ma al-khabir ko kace mai bada labari tunda zai ba kowa labarin abin da muka aikata ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum kaga yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim ba da labari ko ka ce al daga al-khibra ne al-khibra abin da yake nufi kwarewa Allah kwararre ne Allah gwani ne cikin duk abin da yi cikin halittar sama cikin halittar kasa cikin halittar dan adam cikin halittar dukkan halittu akwai tar Allah gudanar da dare da rana yin mutane waɗansu matalauta waɗansu masu kuɗi duk akwai gwaninta ta ubangiji a cikin haka shi ne khabir ya'lamu man khalaqa wannan mantan zai iya zantowa shi ne fa'ili na lafazin ya alamu ya alamu man khalaqa wanda ya halitta yana da sani sai zanto waye ya halitta Allah kenan a nan man ya zanto ma'anarsa al-khaliq kenan ko kuma ya alamu Allahu man khalaqa Allah ya san wanda ya halitta sai zanto man din anan ya zo mai mafa'ulan bihi mansub amma fi'lin ya alamu sai zanto fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah ta'ala to duk wanda ya ɗauki ma'anarsa shi ma ya yi, wanda ya halitta ya sani a'a shi Allah ya san wa ya halitta duk dai ma'anar dai mai yin halitta shine Allah ya san abin da ya halitta a'a Allah ya san wa ya halitta duk dai ma'anar tana koma zuwa ga daya wa huwa al-latif al-khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan shi Allah shine ya sanya muku kasa ta zanto a bar horewa az-zalul wato munqada sahala mai sauki wajen sarrafawa tana da saukin sarrafawa ba ta wahalar da kuma ya bambanta sasanninta da bangarorinta wani wurin ku yi noma wani wurin ku yi gini wani wurin ku gaba masana'antu wani wurin ku noma kayan abinci wani wurin kayan marmari zaluran ka yansa don so mun kada anan ya fi al'ab wanda an san nasa ce da sai ce zalulatan amma ba ta ta utanis ba saboda zalul ala wazn fa'ul shi ko wazani na fa'ul wato mudu ne na awan kalmomi cikin larabci wanda da mace da namiji duk ba bambance wajen zalun da haka ya sanya kasa ta zanto mai sauki ko a bar horewa a gare ku yani sahala munkada daga azzulun ne shine kaskantar da abu ko sassauta shi ta yadda ba zai gagari mutum sarrafawa ba famsu fi manakibiha ko tafi cikin sasanninta lafazin manakib jam'in na almankib mankibu shi shine janibuhu bangare kenan idan an ce manaki ya zanto bangarori famsu fi manaki biya ko tafi cikin bangarorinta ko tafi cikin sasanninta ko kai kudu ko kai arewa ko kai gabas ko kai yamma tafi ko ina in dai neman arziki ne zaka samu in kai gabas zaka samu in kai yamma in ka fita ta gabas ko ka fita ta yamma ko ta kudu ko ta arewa kar wani zo ce ma sai ka fita ta kudu sannan arziki ki ko sai ka ta yamma ko sai ka famsu fi manaki biha ko kai gabas ko kai yamma tafi ko ina in dai neman arziki ne za ka samu in kai gabas ka samu in kai yamma in ka fita ta gabas ko ka fita ta yamma ko ta kudu ko ta arewa kar wani ya zo ce ma sai ka fita ta kudu sannan arziki ki ko sai ka ta yamma ko sai ka famshu fi manakibiha ku fita ta kowane bangare wa kulu min rizqihi ku da arzikin sa za a waye gari a Kano da safe ba gobe alhamis ba wani ya tafi gabas hanyar hanyar abin nan zai kama gelawa har kuma har hadaida wani kuma ya yamma daga nan har kebi wani kuma ya kudu wani kuma ya arewa kowa kuma zai je na arziki wa kullu min rizqin ku daga arzikin sa wato wannan na nufin sasannin kasa lallai akwai arziki akwai ma'adanai in kun haka za ku sama sana ko wuraren noma sana ko wurin kafa masana'antu sana ko wurin yin kasuwa kam su fi mana ya wa kullu min rizqin ku daga arzikin sa ma'ana arzikin da yana koma zuwa ga Allah wa ilaihin nusuwar ya zuwa gare shi ne kuma za a mayar da mutane makomar mutane gaba ɗaya zuwa ga Allah ne duk wannan abu da za a ba mu a duniya da arziki da za mu samu da gidaje da motoci da mata da 'ya'ya aro ne Allah ya halifantar da mu ne a kai ya ga yaya za mu yi liyanzura kaifa ta'malun dan ya ga yaya za mu aiwatar za mu bi dokokinsa ko za mu bi son mu amma ƙarshe kuma arziki na koma zuwa ga Allah halittu kuma gaba ɗaya za su koma zuwa ga Allah أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أأمنتم من في السماء yanzu kun amintu cewa wanda ke cikin sama kun aminta daga gare shi cewa ku saba ku bujire ku yi shirka da bid'a da zalunci kun aminta ne daga gare shi an yakhsifa fi kuma ardha cewa ba zai rubuta kasa da ku ba fa iza hiya tamur haka kawai sai ku kasa tana motsi shine tamuru marat tamuru mauran al-mawru shine at-taharruk wal isra motsin kasa ta hanyar kaiwa da komowarta ma'ana me ba ku tabbata da garanti cewa Allah ba zai iya rubuta kasa da ku ba gashi kuna ta sako gashi kuna shirka gashi kuna bid'a gashi kuna zalunci kuna kwace kuna fashi kuna abin da bai dace ba wani tabbas kuke da shi cewa ba zai sa kasa ta lumta da ku ba An amintum man fi sama ko kun aminta cewa wanda ke sama shine Allah ta'ala ay nursila alaikum hasiban ba zai aiko muku da wato iska mai tsanani wanda ke dauke da sakon gwani ba kuna ganin ba zai iya haka ba alamu na kaifa nazir da sannu za ku gane yaya gargadi na da jan kunne na yake idan na yi gargadi da jan kunne ga wanda bai ji ba za ku gane haka nan gaba waɗannan ayoyi suna ba da firgiti da razani cewa masu sako kar su gaba kama su da zunubi ba su ɗauka sun gagari ubangiji ya kamata mu tunanin in bai gada yawa ƙasa na iya rubutawa da iri da aka yi girgizar ƙasa a taki aka yi a iran aka yi a wurare da dama mutane da dama suka mutu mutum dubu talatin dubu saba'in dubu ɗari ga annoba ta tsunami disaster da yadda sama da mutum dubu ɗari da saba'in suka mutu a yankin asiya duk wannan ganin damar ubangiji wata ala ne yadda ya faru a can zai iya a nan zai iya faru a can da sauran wurare sai da mu fatan ubangiji ala ya tsare mu daga irin wannan musiba amma wannan razanar ruwa ce game da ubangiji yana razanar da bayi subhanahu ta'ala to a nan gurin man fi sama'i fi din nan suka ce bi ma'ana ala fi tana zuwa da ma'anar ala kamar da yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azabun wa abqa kaga fi anan bi ma'ana ala to haka nan gurin fi anan gurin man fi sama'i bi ma'ana man ala sama'i wannan dai kenan daga cikin ayoyi da ke nuna ubangiji ta'ala a sama yake ba wai a ko ina ba kamar yadda yan bid'a suke ba dai shi kanka ce a amintum man fi sama'i am amintum man fit sama ya mene to kaga sai wani zo shi kuma yana ko ina shine imamu al-qurtubi ke cewa ba mai inkarin irin wannan ayoyi illa jahilun aw mulhidun aw kafirun mu'ani sai dai ko jahili fitik ko kuma wanda yake mulhidi da gaskiya ya zane ya kauce mata ko kafiri mai girman kai yadda shine kawai wanda zai inkari cewa Allah ba su mai wannan ba da tafsirin qurtubi ka duba karkashin wannan ayat da muke karantawa da haka hakikanin aqida ta gaske ita ce ubangiji ta Allah ya daidaita a sama daidaita da ta dace da shi subhanahu wataala sannan anan gurin muka zo nan ayoyi Allah ya yi maganar kasa kafin ya magana mai أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أما في سورة sai سيتي قل هو القادر ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون a can sai fara ambatan sama kafin kasa a nan sai fara ambatan kasa kafin sama bambanci suka ce bambancin da ke nan waɗannan ayoyi guda biyu ai sai ka lura da wanda take kafin su huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha tunda an sanya kasa an hore ta an sauƙaƙe ta ɗan adam na sarrafa ta yayi yi gini hawa ɗari tari da wani abu yadda ya ga dama ya gama masana'antu ya kaza to ne rudu to kar a yi nesa da kasa din sai sai a amincin man fi samai an yakhsufa bikum al-ardha waccan kasar da aka yi bayanin kula ya ta ku amfana da abin da ke cikin ta to kuma kar abin ya sa ku girman kai dai da Allah ga dama sai ya rubuta da ita da ku. da shi za ta fara ambatan kasa a nan dai ya dace da me ayar da ta gabata wannan amma a can gurin kuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la sun thumma ruddu ila allahi mawlahum al ala lahu al-hukmu wa huwa asra'u al-hasibin qul min dhulumati al-barri wal-bahr ila akhir aya har yuzu inda ce qul huwa al-qadir ala an yabasa alaykum azaban min fawqikum daidai da huwa al-qahiru fawqa ibadihi min fawqikum kaga sai dace da ayat da suka bace wannan saboda munasaba na ayoyin wato kenan ayoyin alqur'ani zaka ji daɗin fassara su in ka kalli ta gaba da ta baya sai ka fassara ta tsakiya daidai wani lokacin akan samu wannan dangantakar ta yadda idan ka kwance wannan tsarin na bin juna da suke to shike nan sai ga ma'ana kuma ta bace ko bata fito fili yadda ya kamata ba ubangiji ta ala ce wa laqad kazzaba allazina min qablikum hakika waɗanda suke da kafin kafiran yanzu ai sun karanta alkur'ani fa kaifa fa kaifa kana nakir yaya narfan azaba ta ya zama akan su abin nufi ba su jin daɗi ba yaya halakarwa ta ta zama akan su abin nufi ta zama ta gaskiya ba kamar da da suke karanta abin ba awalam yarau ila tsairi fawqahum safat shin mutane ba sa kallo ila tsayri zuwa ga tsuntsaye da wani fasan asayir wato ba za ka ce tsuntsu guda ɗaya ba dai in tsuntsu guda ɗaya ne sai da ce sa'adin idan an ce at-tayyib jam'i na tsuntsaye kenan daidai da ka ce at ba bako guda ɗaya ba ya yi wa bako guda ɗaya zai yawa baki da yawa kaga tayyir da zai dukkan sa alawa zane fa'al fa'un da fataha ainun din da ke tsakiya an yi mata dauri zai ga can za da fataha ya an mata dauri haka tayyir wato kaga jam'i kenan hal ataka hadithu zayfi ibrahim al-bukrami tunda aka ce bukrami na kaga jam'i ne zai din ce ba bukrami bane ba to haka sayyid jam'i na tsuntsaye kenan walam yarau ila tsairi shin mutane ba za su yi duba ba zuwa ga tsuntsaye fawqahum a saman su safatin ga su a jere da juna idan an ce safat wato sun bude fukafukansu lokacin da suka tashi kenan a sama wa yaqbin ko kuma sun kame fukafukansu lokacin da za su sauka kenan ma hunna illa rahman ba wanda ke rike da su ya hana su fadowa iska ba za ta kakkafo su ba su fado illa rahman sai mai rahama siffantuwarsa da rahama yasa ya ji kansu ya hana su fadowa ko iska ta kakkafo su innahu bi kulli shay'in basir shi fa masani ne game da dukkan komai ko ka mai gani ne game da dukkan komai yana ganin kowa yana ganin komai kuma yana kula da kowa yana kula da komai subhanahu wataala sallallahu أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا fi غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا عمن يمشي سويا على صراط مستقيم وبنجد أمن هذا الذي هو جند لكم shin wane ne wanda zai iya zama tsaro a gare ku jund tsaro kenan lakum a gare ku yansurukum kuma ya taimake ku min donin rahman wanda ba Allah ba shin akwai zai iya zama muku kariya akwai kowanne wanda zai iya taimakon ku min dunin rahman wanda ba Allah ba babu ina idan na illa fi gurur kafirai ba ba komai suke ciki ba ba sai dai kawai cikin rudi ruduwa suke yi da karfin su da technology din su da kaza da kaza din su shirme ne amma idan Allah ga dama lokaci guda sai dammara su idan ta kawar ba ta bayin su amma hasa tazi yarzuqukum ko wani ne wanda yake zai iya arzuta ku in amsa karizqa in shi Allah ya rike arzikin sa ya kame ruwa daga sama ya hana tsirrai su fito wane ne kuma zai iya ba ku na arziki in ba Allah subhanahu wataala ba ya kafar da rijiyoyin man fetur ɗinku ya rufta da dukkan ramuka da kuke haƙo ma'adanan ku ya kame arzikin ya hana ya kame iskar da za ku shaƙa ma ku rayu oxygen din ya daina kaiwa ya kawo ya za ku shaƙa ya za ku rayu Ban bari dai lajju sun zurfafa fi utuwin wato wajen ƙetare iyaka al'utu shine at-tughyan wato utuwan kabira Wani nufuwar da kuma kangarewa kafirai sun zurfafa wajen ƙetare iyakar ubangiji da kuma kangarewa da cikin su ina nufuwar kangarewa mutum ya kiyar da a sarrafa shi ya kiyar da ya bi umarni ya kiyar da ya hannu daga hannu afa man yamshi kibban ala wajen wajhihi shi yanzu wanda yake tafiya kansa a kife ahada shine mafi shirya amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim ko wanda yake tafiya miƙe akan tafarki Al almukibbu ala wajhihi shine mutumin da zai kifa kansa haka yana tafiya wanda ya karshe ya ta'assar fi sarati wato ya tuntube ya fada da fuska mutumin da yake tafiya haka a kife kansa da mutumin da yake tafiya haka a miƙe wane ne zai iya kaiwa gida lafiya wannan yake tafiya ne to sai ubangiji ya kwatanta kafiri kamar mutum ne wanda yake zai gama hanya kawai sai haka ya san da kansa kansa kawai ya haka baya kallon gabar ko yamma ko kudu ko arewa yana ta tafiya kaga bai san ina zai shi ba ya je nan gurin da kai karo ya je nan gurin da kai karo karshe har ya faɗi ya ci da baka amma ne ko shine wanda yake a biki haka duk inda ya gausu subha ta taho sai kauce mata wata sha'awa ta taho sai kauce mata wata barna ta taho sai kauce mata tawiyyan ala siratul mustaqim التي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل كثير هو الذي أنشأكم وبنجد شيء وأنه يسامد هلتكم الإنشاء da alkhalqu duk ɗaya ne halitta shi ya halicce ku an sha'akum shi ya kafa ku a ban kasa wa ja'ala lakum sam'a kuma ya sanya muku ji wal absar da gannai wal afida kuma ya sanya muku zukata da kuke kiyaye lamurra da su qalilan ma tashkurun sai dai kadan ne kuke masa godiya abin nufin masu godiya a cikin ku kadan ne in an kwatanta da wanda ba sa yi qul kace huwa allazi zara'akum fil ardi shi Allah shi ya halicce ku a ban kasa kaga nan Allah na nau'anta kalmomi da khalaqa da ansha'a da zara'a duk ma'anarsa daya shine halitta samarwa daga babu amma dan kar a yi tunani ta kalma daya sai a kosar da dakarka ta kalmomi da nau'ikan kalmomi daban-daban ko ma'ana daya zara'akum fil ardi shi ya kafa ku ko ya halicce ku a ban kasa wa ilayhi tusharun ya a gare shi kuma za a tara ku domin shi ne tara abu wuri guda ɗaya bayan da yana rarrabe ranar mutuwa ta ba ita ce taka ba ta wancan ba shi ce ta wancan ba kuma inda ka mutu da inda na mutu da inda ya mutu daban-daban inda aka binne mu amma ranar tashin kiyama duk za a tara mu fi sa'idun wa'i a wuri guda shi ne wa ilahi tursaruna. yanzu a gare shi za a tattara ku wa na mata wai kafirai sai su rika cewa mata hadal wa'adu yau na wani alƙawari na cewa za a tafi kiyama in kuntum sadiqina ko mu ne inda gaske ne yau kiyama za ta tsaya Allah ce kul ka ce da su innamal ilmu indallah sanan dai sanin yau kiyama za ta tsaya wannan ka auren Allah ta'ala yake shi kadai ba wanda ya sani sai shi kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu taqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون saboda haka ba wanda ya san yau kiyama za ta tsaya sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin ni dai kadai mai gargadi ne ko mai bayyanar da gargadi ga mutane don su fahimta ya rige na ku ji ko kar ku ji sai Allah فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فلما رأوه زلفة يا عند سكة كيشي زلفة أكوتا دبدسوا سيئت وجوه الذين كفروا sai aka munana fuskocin waɗanda suka kafarta lamma ra'auhu yayin da suka ganshi shine ma'ana yayin da suka ga al'azab yayin da suka ga azaba dan azaba a Hausa dai mace ce ko sai a ce yayin da suka ganta ita wa azaba kira amma a larabci al'azab namiji ne sannan an ce ra'auhu suka ganshi a baya kuma ba mu gaba inda aka ambaci lafazin azab ballantana anan bamiri wato wakilin suna ya koma zuwa gare shi to shine aka ce ai za a fahimce shi cikin fadin Allah ta'ala wa ilaihi tuhsharuna a gare shi za a tattara ku don a yi hisabi wanda zaki da azaba a yi masa to da haka ka ce falan mara auhu a ay falan mara aul azaba yayin da suka ga azaba shi atu zulfatan a kusa da su domin lafazin zulfa ana nufin muzdalafan makusanci amma za ka ce zulfa kusanci wato aka kawo mazdari a madadin suna da haka wadanda suke kaddara cewa abin da ake nufi falamma ra'ahu za zulfatin ya da ta ganshi dab da su makusancin kusanci da su si atu juhul ladina kafar sai a munana fuskokin waɗanda suka kafarta ta ya za a munana fuskokin su shine a sa fuskar su sai baki kaman gawayi yawma da wujuhun wa taswaddu wujuh fuskokin su sai a sai baki kirin da su wato fuskokin kafare kenan wa wujuhun mai zan alaiha gabara ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نحشر المجرمين يومئذ زرقا تذكر بك كده إذا كبر أنك تقول sannan ga kura a tattare mutum kuma ga ya murke fuska waɗannan ababen gaba ɗaya da aka rarraba cikin waɗancan ayoyi su ne aka dunkule sa na fi'at wujuhul sai a muna na waɗanda suka a sa fuskar ta yi baki sannan idan yayi bula sannan ga kura sannan ga shi amurki ta fuskar bakin da muni ne na wakila sai kuma a ce da su hazan da zai kuntum bihi tad'un wannan shine abin da kuke da'awar cewa a gaggauto muku su. a gidan duniya suna cewa rabbana ajjilna qitana qabla yawmil hisab ya Allah gaggauto mana rabbanmu na azaba kafin kiyama inda gaske ne a kawo azaba to a lahira sai a ce gashi hazan da zai kuntum bihi tad'un Allah ce kun ka ce da su ara'aytum ku bani labari in ahlakani Allah inda Allah zai karbi rayuwata wa mamma iya wato inda Allah zai halakar da ni wa mamma iya ni da wanda ke tare da ni aw rahimana ko ya dukan mu fa man yujirul kafirin min azabin alim wa zai tsamar da kafirai daga azaba wanda take mararri abin nufi azabata ko rahamata ba ta da alaka da taku ko taku azabar ko rahama gare ku abinda da yake nufi mai da al'amari zuwa ga Allah azaba a hannunsa suke rahama a hannunsa suke zai bayar da rahama ga wanda ya tantanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani shi zai kuma yi azaba ga wanda suka tantanta sunewa kafirai da haka fa man yujirul kafirina wane ne zai ceci kafirai ya tsamar da kafirai min azabin alim daga azaba wanda suke mai tsanani kul kace da su huwar rahman Shi ne Allah ubangijin rahama amanna nabi mu kam mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna gare shi muka dogara fa ta'lamuna man huwa fi dhalalin mubin da sannu za ku san cewa wane ne yake cikin bata wanda yake mabayyane mu ko ku آية كالتي قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل كتبسوا أرأيتم كبال لباري إن أصبح ماؤكم غورا إذا الوان تكي أنفالي في يواي قريا كفي كده غورا دقا غار يقول غورا da sai a ce in ma ma'ukum gha'iran da shine ismul fa'il amma sai a kawo madda zai tawkidul ma'ana kamar da manzo Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun amma da yake fa huwa mardudun sai ce fa huwa raddun abin mayarwa ne amma sai aka ce shine ma mayarwa to haka nan in ruwan ku ya waye gari shine kafewa ba wai kafaffe ba faman yajikum bima'in ma'iyin wani ne zo mu zo muku da ruwa wanda yake mai gudana ko ruwa wanda yake a fili a bayyane ba mai kawo muku wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala الله تعالى والذين wa وعملوا salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha اولئك ashabul janna هم fiha khalidun ubangiji ta lace waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari ulaika ashabul janna waɗanda suna yan aljanna mun fi haka da za su zama a cikin ta jumlar la nukallifu nafsan illa wusaha jumla ce mutarafa abinda yake nufi da jumla mutarafa kawo zance a tsakiyar zantuka biyu masu alaka da juna kawo kalma a tsakiyar kalmomi biyu masu alaka da juna kawo jumla a tsakiyar jumloli biyu masu alaka da juna to wannan ta tsakiyar da aka kawo sai ake kira da alarabci jumla motar wato jumla da ba ta da alaka da zancen da ake ciki in an kalli alakar na farko da na biyu to sai dai zuwanta kuma na bada wata fa'ida musamman a cikin harshen larabci ko musamman a cikin alkur'ani mai girma wato asalin yadda zancen yake wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani suka yi aiki na gari waɗannan su ne yan aljanna amma sai aka kawo a tsakiya da aka ce zina amanu wa min salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kaga za a faɗi sakamakon kenan sai aka ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma tsorawa rai sai abinda za ta iya sannan sai aka ce ulaika ashabul janna to abinda wannan ke nufi shine da aka ce wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to duk wanda ya imani ya aiki na gari zai shiga aljanna amma matakin aiki na gari din da su masu imani suke yi ɗaya ne yawansa ɗaya ne darajarsa ɗaya ne kowa na yi gwargwadon mai ikonsa da abin da dinsa to dan kada mutane su ɗauka shiga aljanna sai wanda ya cikakken aiki na gari ɗari bisa ɗari sai ubangiji ta'ala ya kawo lalukan nukallifu nafsan illa wasaha don kila ka yi aiki na gari yadda ake bukata kila kuma ka yi gwargwadon ikonka misali wanda yake da koshin lafiya zai sallah a kai wanda ya samu rashin lafiya da ta hana shi tsayawa zai sallah a mai a zaune in ta tsananta zai yi a mai a kwance ba a zaune ba to amma yinsa a zaunen nan ko yinsa a kwancen nan saboda uzuri sai ya hana a bashi lada za a bashi lada gurgudan abin da ya yi gurgudan aikin da shi ne la da kallafa nasar illa wasa ba mu tsora da sai abin da za ta iya kar mutum ya dauka aiki na gari dole sai mutane sun zama matakin su daya wajen yi a matakin wane ya tsara na wane na wane ya tsara na wane a wannan bai tabbata ba cikin hadisi cewa idan an karanta ayar karshe in asaba ma ukum gona fa man yatikum bi man yana ce Allahu rabbul alamin bai tabbata ba cikin hadisi ba abin da za ka faɗa dan bai tabbata ba cikin hadisi wannan ke cewa ya halatta a raba alkur'ani a kasuwa ana karantawa a sauke saboda kasuwa ta yi zafi ba ciniki yin hakan yana kan suna ko baya kan suna sauka ta alkur'ani da ake don cimma wata biyan bukata baya cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya karanta mana shine bi addu'a amma ba a shartanta yin addu'ar sai mutum ya soke Qur'ani ba ina fata mun fahimta kai ba a shartanta ba ma sai ka karanta alqur'ani cikin addu'a sannan addu'a ta karanta da akwai addu'o'i da dama da manzon Allah ya nuna wa sahabbai su rinka yi waɗanda a ciki babu wata kalma ta alqur'ani ciki kalmomi ne da suke nuna kaskantar da kai tsakaninka da mahaliccinka Allah ta'ala wanda ga sunan da daman su misali idan ka dauki Allahumma inni as'aluka as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wannan ba wata kalmar da take Al-Qur'ani. amma addu'a shi ko manzo Allah ya nuna bawa ya rike idan ka dauki اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام wanda manzo Allah ya nuna ismu al-azam ne wanda ya roki Allah da shi zai ansa kaga ai ba aya ce ta alqur'ani ba ismu Allah al-azam da dai sauran addu'o'i da dama da manzo Allah yake yayi ko shirye da sahabbai cewa su don haka shi karatun alkur'ani ibada ce mai zaman kanta da ake son ka yi inyi gwargwadon yadda zan iya kuma ya kamata kowane musulmi don ragwancinka a kowane yini na duniya kana da wurdi na alkur'ani abinda ake nufi da alwurd iyakan iyakance wani abu da zaka rika yi kullum kullum wanda zaka yi kokari ka gaba kai fashi ko izu ɗaya ɗaya ko izu biyu biyu ko uku uku ko hudu ko biyar biyar gwargwadon himmanka da sararin da lokacin ka to ya kamata kowane musulmi yana yin wannan yanzu a mabudin wannan sura ta fara mun ga yadda manzo Allah yake rufe daransa da mai alqur'ani wajen karanta suratul sajda da kuma tabaraka kaga ai karatun alqur'ani to yayin da ka dauki wurin ka alqur'ani da kake na kullun kullun sai ka karanta a matsayin ibada to ya halatta ka yi tawassuli da wannan ibadar ka ce ya ubangiji albarkacin qur'anin na karanta ka biya mun bukata kaza ka roki Allah bukatarka amma ya zanto ka zo ne a sauke qur'anin kadai dan ayi addu'ar dama ba wai ayi shi a matsayin ibada ayi ta wasu da ibadar ba wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ta wani bangaren ma zai zama wato kamar kana ba da ma'anar idan ba a sauke qur'anin ba addu'a ba ta ci wanda babu inda Allah ke sai an sauke qur'ani addu'a za dan mutane ne za su yi sauke qur'ani da haka ya kamata mu fahimci wannan su da sosai rashin ciniki a kasuwa kuma yana da sababba da kila za mu iya hango su ko mu kasa hango su menene muke gani ya kawo rashin ciniki a kasuwanninmu sannan rashin cinikin nan ya shafi dukka najeriya ne a matsayin na najeriya ko ya shafi kano kadai haka abin yake a aba haka abin yake a lagos to idan ya tafi ko ina da ko ina wato kenan wata jarraba ce ta ubangiji subhanahu ta'ala sai mu ga ya zamu tafi akan ta idan ya tafi waɗansu ka'idoji da waɗansu dokoki gwamnati ta kawo na shiga da fitin kaya ko wani abu makamanta haka to kaga wannan sai a koma zuwa ga gwamnati kenan ita kanta a roƙi Allah suna a koma zuwa gare ta ma'ana dai mu kalli sababin da ya haifar da abu don mu kaucewa sabbin. sannan kuma sai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala amma da yayin da zamu yi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko alama ba ya sharadi bane cewa sai mun soke Qur'ani Allah zai biya mana bukatu so ake kowa daga cikin mu yayi karatun Qur'ani a matsayin ibada bayan yayi sai ya tawassuli da wannan ibadar dan bukatun ta tafiya amma mu duka sawa mu lallaba wannan a bashi ido ɗaya wata a bashi ido biyu wata takarda biyu wata uku wannan baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gana da mu Allah fahimtar da ku alaikum salam eh ban ji ba yana maganar cewa dangane da waɗanda su kuma aikinsu suna zaune idan bukata ta ta suna soke qur'ani a kira su a yi jinga da su a ba su kuɗi su sauke qur'ani wani za an gina sabon gida za a tare a kira su sauke qur'ani su ko me matsayin suna da lada a cikin karatun Qur'ani da suka yi ai lada na koma ne zuwa gani ya inna mal amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa sun yi ko kuma da abiyar su da ka biya su ba su lada wajen ubangi ga hadisi na wurin ga hannun garke inna mala amalu bin niyyat wa inna mala kullu imrin ma nawa sannan daukar cewa wai sai ka sauke qur'ani a gida in ba haka ba wani abu zai faru wannan fa babu wanda ya ce haka Allah bai ce haka ba Allah bai ce haka me yasa arna suke gina bene 140 130 ko ko ko istiaza ba su yi wannan na mala kuma yana nan a tsaye gim ga mutane suna daga gaji yanzu in je in gini na ha'inci sai in kira kirawo gardawa wasu soke qur'ani sai gida yake rushewa wallahi tallahi sai ya rushe ko in je in yi rafta ta ha'inci in gawo rubun kwano na ha'inci sai a iska kawai dan na soke qur'ani gidan ba zai yage ba mu rika fahimtar addini yadda yake ba yadda muke ganin sa a gargajiya ba na idan za ka shiga gida ka yi istiyaza waɗansu malamai suka ce kasancewar sabon gida ne ba ta ka shiga ba akwai yiwuwar aljanu su shiga da akwai yiwuwar akwai aljanu su shiga kafin ka shiga sun riga ka to abin da za ka yi idan ka shiga shine ka karanta suratul baqara don da ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce aljanu suna guduwa daga inda ake karanta suratul baqara ko da ba duka ba ko rabi ka karanta ko aya 150 in kuma ka sauke duka gaba ɗaya yayi ka karanta suratul baqara abin da ya saukaka ba ta aka sai mutum ya karance ta khatima daga farkon ta hasar ba sai danin da ke ciki za su gudu wannan kuma ko gidanka da kake cikin da goma ka daga karanta su bakara dan wannan dan aljuru su daina shiga amma dai bai ka karanta ba sa kasar ai ba wani uri na ibada dan ka sa kasar ka koma gefe guda mai ake kenan ana son kai kai ibada sai karan kanka na'am Eh. wannan ba Allah abin da ke cewa yana ganin kamar alakar tsayawar kasuwanci yana da alaka da razani da ma'aikata suke baruwa na kwastar cewa za su yi cikin kasuwanni ko su kwace kaya ko su yi wani abu kamar haka haka ne kaji bai da alaka da wannan wannan wani labarin ne sabon ya suna da yawa yanzu kaga su labarin su zan karba su duk ba haka bane kai ba haka bane kai ka haka ne eh mai tambaya ta gaba yana cewa da yawa daga cikin yan ahlus sunna sukan yi kuskure wajen gaggawar tashi da zaran an yi sallama daga sallah sai mutane su tashi haka da sauri don yin wani abu wannan kan bai dace ba alal aqalli kafin ka tashi daga inda kai sallama ka karanta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد الله كان لك karanta wannan ka tashi daga da kaza wannan ya ci karo da da manzo Allah a fahimta ta bai dace ba mutum ya yi amfani da karatun alkur'ani mai girma a jikin hansa ɗinsa lokacin da aka buga masa waya a maimakon ringa ya zanto qur'ani ne za a ci wannan ya zama wasa da alkur'ani ke idan mutum ya haka ba wai girma alkur'ani ba kawai a ɓarke da qur'ani ne, ai kuma za a ga a wannan lokacin ka jira akwai aya akai aya danna ka ji ma'ana matsayin alqur'anin a wajen ka kamar matsayin abin da sun wannan bai dace ba gaskiya haka gidan sallah magana ta karfe ce malaman ahalar suna kuna ta yawan yin magana a kan cewa ba a shari'a ba a shari'a a kano shin biyan bashi shi ma ba shari'a ba ne ba rabu da shi ba ba kai a irin ne ce wai ya zuga to ba za ka bani ajanda ba ranar da na tsaro kawo ajandar da ni ta amma a ka zo kawo mu ajandar da rana saka je kan a ce ba shi nan ba wa sallallahu alaihi wa Bari ga baraka ala